ranar talata 4 ga watan fabrairu shekara ta 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanun su yau hudu ga watan fabrairu kasashen duniya na biki ranar kasa da kasa ta yaƙi da cutar kanjamau magabata sun yi kiran al'umma kan haɗa ƙarfi da ƙarfi don yaƙi da wannan cutar wajibi ne ga mata masu juna biyu su rinka zuwa awo in ji malaman likitoci a dogon dutse shugabannin asibitoci na tsaitsayin daka don tabbatar da hakan rahoton na musamman na wannan maraicen zai kai mu ga imfani da ganyen salati Da fata auna lahiya ga labarun kamar yadda suke. Yau hudu ga watan Fabrairu shekara ta 2024 kasashen duniya ke bikin ranar kasa da kasa ta yaƙi da cutar daji wadda madubin nata shine mu haɗu saboda abu ɗaya. A cewar ƙungiyar duniya ta lahiya kowace shekara kusan miliyan goma na jama'a ne ke rasa rayukansu dalilin wannan cutar a faɗin duniya. Hakan ke nuna cewa tana daga cikin cututtuka wanda suka fi kashe ɗan adam a faɗin duniya. Fassarar Asuma Shina. Kasar Nijar tana tunawa da ranar yaƙi da cutar kansar a wani matakin share fagen wannan rana ministan kiwon lafiya al'umma Kanal Manjo Garba Hakimi a cikin jawabin da ya gabatar ya shaida da cewa wannan rana wata dama ce inda 'yan ƙasa kungiyoyi da ma'aikatu na ƙasa da ƙasa da ma gwamnatoci za su haɗa ƙoƙarinsu domin yaƙi da cutar kansar. Alƙaluman hukumar lafiya ta duniya sun nuna cewa mutane miliyan goma ne suka rasa rayukansu sanadiyar cutar a shekarar 2020. A Nijar ana samun ƙaruwar sabbin mutane da ke kamuwa da cutar duk shekara sanadiyar rashin bincike da wuri, rashin isassun ƙwararru a wannan fanni, rashin ingantattun kayan aiki da kuma tsadar ɗaukar ɗawainiyar lamarin. A shekarar 2024 a jimilce mutane da 753 ne suka kamu da cutar da suka haɗa da yara yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar da ke samun kulawa. Kanal Manjo Garba Hakimi ya bayyana cewa daga ranar hudu ga watan Fabrairu na biyar za a kaddamar da makon wayar da kan jama'a a game da cutar kansar ga manya da yara. Za a kuma yi gwajin cutar kansar ta mama da ta ma'aifa kyauta domin mata sannan kuma da ta cutar da ake kira prostate ga maza a cibiyar ƙasa mai kula da yaƙi da cutar kansar. Zuwa awon ciki na da mahimmanci kwarai da gaske ga uwa da jinjirin da ke cikinta. Dalilin da ya sake na likitoci ke ba mata shawara suna jin hankulansu kan su rinka zuwa awon ciki kai a kai. Wannan zai sa a rinka bin matan sau da kafa wajen duba lafiyar tasu kamar yadda uwar gidan Abdullahi Rukayya, ungozoma a likitar Sud ta dogon dutse ta shaida ma Abdulaziz Danyuma. awon ciki mahimmancin shine a kula da lahiyar mace a kula da lahiyar ɗanɗan da a cikin cikinta a ga girman cikinta yana ga zuwa daidai da watannin da ta gaya muna mu ma in mun ka auna muna gani in haka nan ne muna cin mace haka nan ne in ba haka nan ne muna cin ta ba haka nan ne kuma muna gani kwancin ɗanɗan ta yaya yake kwance lahiya lau akwai komi da komi mun ka gan babu wannan matsalar komi sai mu ce mace babu matsalar komi sai mu ce mata rana kaza haka kina komowa kuma wajen awa gidan a ƙara gibin ci ci gaba zuwa na cikinta akwai abubuwa da yawa da muke yi ma mata akwai kamar ɗoka jini akwai wajen da huwa itsari da ta sikari duka a ga in sikari bai yawa cikin jikin mace ba gishiri bai yawa cikin jikin mace ba tun shi ne muke jan hankulukan mata su zo a wata uku wajen awo waɗanda sun zo a wata uku muna musu wajen awo hudu biyar in ba su zo da wata uku ba kenan adadin lokacin da ya kamata dai ne muke musu awo domin kawo gudunmawarsu a cikin yaƙi da cin zarafin da mata ke fuskanta da kuma 'yan mata ganin cewa hukumomi da ƙungiyoyi mata daban-daban suna ci gaba da gugurmaya kan wannan al'amarin amma har yau dai abin ya ci tura ƙungiyar mata ma'aikatan sadarwa cewa da afac reshen niger ta yi bikin soma wani tsari taken shine mu haɗu don yaƙi da cin zarafin da mata da 'yan mata ke fuskanta a ƙasar niger domin sanin takamaiman yadda tsarin yake muka yi fira tare da amarya maryama sumana shugabar tsarin a ƙungiyar apak sai ta ce Don an lura da duk irin ayyukan da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi musamman waɗanda ke gwagwarmaya wajen kare haƙƙin mata da 'yan mata a cikin waɗansu jihohin ƙasar, muzunawa jinsi na ta ƙaruwa. sai muka ce bari mu duba mu ga ta wace hanya ce za mu iya rage illolin musgunawa jinsi tunda sam sakamakon ba mai kyau bane akan 'ya'ya mata sai da muka dubi jihohin da musgunawar ta fi yawa misali jihar maradi zandar da tawa a ƙarƙashin jihar maradi za mu yi aiki a gundumar caduwa birnin maradi da gundumar tsibiri a jihar tawa kuma wannan tsarin namu zai yi aiki ne a gundumar dogarawa da ta afala a jihar zandar za mu yi aiki a cikin gundumomin dingas da magarya da kuma birnin zandar da yake kungiyar tamu ta harkar jarida ce to za mu yi amfani da kafofin yada labarai wajen gudanar da wannan kamfen. Wasu mata da 'yan mata masu ƙaramin hini sun samu tallafin kuɗaɗe daga ƙungiyoyin OEM da kuma ONG AVD a da'irar Arlington. Masu ruwa da tsaki kan tsarin sun girka wani kwamitin sa ido da zai bi ayyukan so da kafa. kamar yadda usman malam isuhu magatakardan irin ta arlit ya shaida ma gungu muhammad ne. wasu waɗanda sun samu wannan tallafi an ba su saboda sai wani kasuwanci wanda yake zai kawo musu riba kuma zai ƙara kawo musu kwanciyar hankali cikin rayuwa ta yau da gobe ya zamanto su ta da harkoki yadda ya kamata su ishi kawunan su saboda wannan ne aka ba su wannan tallafin ba dan saboda a ba su wasu je su kashe su yi duka wasu abubuwa duka mamba wanda suke cikin wannan kwamiti abinda muke nema a gare su su tsaya su yi ayyukansu kamar yadda doka ta ce kowanne kuma ya kiyaye ya yi adalci duk wanda ya yi wani kuskure abin da ba a so a cikin kwamiti kamar wani cin hanci da makamantansu ana iya hudda shi kuma a nemo na asa a tsaya a yi adalci a yi ma jama'a aiki wannan kwamiti kin zai sa ido ya ga tahiyar da wannan ayyukan sau da kafa ya dinga diba ya gani yana tahiyar da ake so Ƙaramar da'irar Bengu ta tsara a Juma'a da ta gabata wani babban taro kan yawon diga na 'yan mata da mata a cikin manyan birane. Wannan tsarin ya samu goyon bayan ƙungiyoyin nan da ke tallafa ma da'irori kashi na biyu. Ma'anar ita ce waye ma al'umma kai kan irin hatsirin da ke tattare da yawon diga da kuma duba dubarun samun masalha kamar yadda uwar gidan Muhammadu Amina, shugabar sashen da ke kula da kariyar yara da mata ta shaida ma Fadal Alu. Maza su ne aka sani da tahiya neman kuɗi su zo su taimaka ma iyali amma yanzu sai aka wayi gari mu mata mun sa son kuɗi sosai gare ga kanmu mu ne muke tura wa'annan yara ba maza ba ba uwaye maza ba uwaye maza wasu wani ba su da ma labari sun tai neman kuɗi yanzu mu incin mu na mata muna so ya zube da mace gida aka santa ta kula da yaranta amma yanzu sai muna neman mu kubutar da wannan saboda shi kun gaɗe mu 'yan mata an sun ta neman kuɗin nan ba kuɗin kaɗai suke nema ba ba su ma kuma samo kuɗin wani abu daban suke samowa ilimin iya mace yana da yawa mace guda an ta ilimi lahirin duk duniya gaba ɗaya ta ilimi saboda ita za ta tashi da yara tun suna ƙanana ta koya musu tarbiyya ta koya musu tarbiyya har su girma amma idan kuna hidda su kuna aika su neman kuɗi kuna aika su ɓanna kudin mawar da jam'o'in ƙasar Nijar ke kawowa wajen tabbatar da samun 'yancin kai wannan shine madubin wani zaman taron da kungiyar malaman jami'a ta zandar ta tsara cikin harsunan gida inda malaman uku suka gabatar da lakta a ƙarshen taron ali keta ya yi fira da dr malam abdu musa na kungiyar kamis ga kuma abin da yake cewa Malamai masu bincike sun yi bincike da yawa da ya kamata a darajanta, sakamakon yana nan. Ba za a ƙi darajanta wannan sakamako ba kuma a ɗauka cewa ana da cikakken incin kai. Idan muka ɗauki misalin fannin noma kawai, incin kai na farko shine a tsere ma yunwa, kuma a cikin wannan hali na yanzu da ake fuskantar sauye-sauye na muhalli da sauyin yanayi, matuƙar ba a yi aiki da sakamakon bincike ba, ba za a iya ci gaba ba. Akwai abubuwa da dama da aka yi, darajanta su kawai ya kamata Nijar ta yi, game da su su tamkar nata ta samar da wata siyasa ta bincike wadda malamai za su dogara a kanta don yin bincike malamai masu bincike suna da rawar da za su takawa a cikin al'umma kasancewa a jami'a wani matsayi ne na kwarewa da kuma sani kuma sai hakan ya yi tasiri a cikin al'umma ya zame muna tilas mu yi al'ummarmu rakiya ta hanyar tallafawa waɗanda ba su da wannan ilimin. da A cikin wata ziyarar aiki da ya kai a matatar mai tasoraz, ministan da ke kula da haƙo da man fetur Sahabi Umaru ya taɓo batutuwa da suka shahi al'amuran kuɗi tsakanin ma'aikatan na ƙasar Nijar da kuma inda suka zo daga waje. Mu saurari kaɗan daga cikin tsokacin da ya yi da abokan aikinmu na talabijin ta ƙasa suka gutsuro mana. Mun ɗauki wata ma'aikatar bincike da muka gudanar da rangadi tare da su. Manufar wannan rangadi shine gabatar da ma'aikatan da kuma ƙaddamar da bincike a kan kamfanin Soraz a hukumance, kamar yadda aka samu matsaya a wajen taron gangami. Sannan akwai batun bincike na cikin gida, kamar yadda kuka sani a watan Agusta shekara bara an ɗauki wani ƙudurin doka da ke magana bisa bincike na cikin gida, wanda batun batu ne da ya tada jijiyoyin wuya. Mun sha faɗa Soraz ya kamata ta yi gyaran fuska na jadawalin albashin ma'aikata. Saboda mun yi la'akari akwai babban gibi tsakanin ma'aikata 'yan ƙasar Nijar da ma'aikata 'yan ƙasashen waje. A cikin wani tsari da ya bayyana jiya kamfanin dillancin labaru na ƙasar Nijar anp. ya nuna cewar tsarin nan na projet village intelligent na da gurin yada yanar gizo cikin sama da yankuna hudu, nan da shekara ta dubu biyu da da ishirin biyar inda dari shida da hamsin da bakwai suna cikin tafiyar haka zalika wannan tsarin na da zummar girka yanar gizo cikin makarantu dari uku, da kuma asibitoci arba'in, daga watan maris na wannan shekarar wato mai kamawa zuwa na watan juwe na shekara ta dubu 2026 in ji abdu kane shugaban tsarin. Hukumomin birnin Yamai sun yi bikin soma baje kolin karo na goma sha hudu na kayan marmari da masu aikin garake na jihar Agada suke aiwatarwa a ranar ɗaya ga watan Fabrairu 2025 a hilin kokowa na birnin Yamai. takin na bana shine mu ƙara karfafa ma abincinmu na gida tushen samun 'yancin gishin kai. Shugaban masu noman gandarin hamidu Yahaya ya yi ƙarin haske a cikin firarsu da Asuman Abubakar. Gwamnatin kasar mu hakika ta baiwa wannan kasuwar baje kolin matukar muhimmanci. domin mun samu waje mai tsaro ga masu baje kolin da kuma masaya. A yau mun kasance a nan ga inuwa mun zo tare da mutane 111. Mun kawo kayayyakin lemu, yankalin turawa, albasa, tafarnuwa da duka abin da ya dace domin yin azumi a cikin tsanaki. Wannan taron baje kolin zai ɗauki tsawon lokaci a wannan shekara sannan mun kawo alkama da za a iya sarrafa ta ta fannoni da dama na cimaka. yanzu sai rahoton na musamman. Yau da 'yan kwanaki a Yamai da kewaye ana samun salati mai yawa. haka kuma ya sa masu sayarwa da kuma masu amfani da salatin ke morewa a wannan lokacin kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da habibu garba ya haɗo mana salado ne ya fasa bai da wannan ba anan muna wajen aishatu abubakar wata fitacciyar mai da salati a unguwar kwambo da ke cikin gunduma ta biyu ta da'irar yamai tun farkon lokacin ɗari da ya kitibi su da samun salati sosai a yamai duka rana aisha na yin ciniki an kalla jikka biyar salatu a ita lokaci yara ya yi wani ɗan lokaci ina sai da salati ina iya cewa yau na yi shekara uku ina sai da salati da salati garwayayye ne nake saidawa amma shekarar bana na fara sai da salati wanda ba a garwaya ba ina da ma kowa kuma bai da tsada tunda kana samu na daidai kuɗinka A wani wuri mai tazarar metar 200 da Aisha akwai wani lambu a gabar kogin Isa. A nan ne muka tar da Abdulrashid da Mankaila ya naɗe hannun rigarsa har gwiwar hannu. Yana rike da garwar ban ruwa inda yake ban shukarsa. Ya mana bayani kan cewa akwai salati sosai kuma ana saidawa a kowane farashi. Son A rana wani lokaci mutum yana iya saida fala hudu zuwa biyar. Duka wanda ya zo ana sayar masa. A kwanakin baya yanda muke sayar da fala ya wuce haka. Amma yanzu kam bai kai jika hudu ba ko jika uku ana sayarwa. ba ne Kasancewar akwai salati sosai ya sauya dabi'u na cin abinci ga mutane da dama waɗanda ba su iya zama ba su ci salati ba. ci ma noma wata uwar iyali. Ina ini na kwan ban ci salati ba ba ni jin daɗi. Mu masu ciwon hawan jini akwai lokacin da in mun ka ci abinci mai nauyi ko mun ka ci abinci wanda ke da romaji yana zama damu matsala. abo mafi sauki shine ka ce ma yara su garwaya maka salati da bai da roma shi ciki dan ka ci. Abdulrazak Bello masanin abinci mai gina jiki ya ba da ƙwarin gwiwa a yi amfani da salati musamman ga mutane masu yawan shekaru. Ya kara da cewa salati abinci ne da ke kumshe da sinadarai da yawa masu gina jikin dan adam. Abin da salati ke kawowa ga jiki su ne yana kawo wasu sinadaran gina jiki kuma waɗannan sinadarai da ke cikin salati na taimakawa wajen cin abinci da kyau da kuma narke abinci da kyau. haka kuma yana dauke da sinadaran gina jiki daga cikinsu akwai vitamin C. Abu na uku da ake samu cikin salati su ne gishirin gina jiki. Tabbat an shawarci a ci salati amma kuma ya kamata a yi taka tsantsan domin kaucewa cutar da tsutsa ke haddasawa. To madalla duka duka dai ana muka zo karshen labarin na sashen Hausa na wannan maraicen Allah ba alheri.